2021 ya koma 2022 ko da yake ba kalanda ba ce wadda musulmi ke tafiya a kanta amma ta shafi musulmi domin ana daurin aure da wannan kalanda ana kuma ah, karban salari da wannan kalanda musulmi kuma suna kirga shekarun suna na retirement a government a cikin tsarin wannan kalanda musulmi kuma suna amfani da ita mafi yawa wani date of birth a ranar haihuwa ba su cika amfani da kalandar musulunci ba hijira kenan wannan ya nuna <clears throat> ko da yake kiristoci da su yi buki na murnan a fesiya na sabuwar shekara na fes januwari amma bai halatta mu musulmi mu yi buki a saboda a tsayuwar ɗaya ga watan januwari sabuwar shekara lakin akwai bukatan musamman cikin dare a yau musulmi su yi addu'a ko kuma su ro'a su yi juma'a yau musulmi su mai da hankali ga addu'a Allah ya sa ita ma wani shekara ta miladiya da za a shiga gobe ta zama alhairi gare ta zama alhairi ga ƙasa ga baki ɗaya saboda duk abin da ya shafe ka yi shafi rayuwanka na ɗabi'a yau da gobe ma damar ba ubangiji ya aiko da haramcin wannan ba to ba za a hana musulmi su ci gaba da amfani da miladiya ba ce mata kalandar anna yan mishan wannan duka gulo zurfafa ne a cikin addini gulo fiddini ba a iya cewa wai kalanda ce ta ‘yan misha matuƙar an ambaci kalmar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam duk da kasancewa kalmar januware da kalmar february da kalmar march april may june and july august september october november december uh, la latin sai kofi dinin islam ba su inganta a cikin tsarin addinin musulunci amma tun da mutane suna an san kuɗi a cikin wannan da jingarsu na ayyuka eh, ba a iya kore wannan abin kwata-kwata ko a mai da shi bid'a ko a mai da shi haram lakin amfani da kalmar hijira ta musulunci la shakka huwa asafu shi ne ya fi inganci saboda kalanda ce wadda umar bin khattab radiyallahu an a cikin mulkin shi ya wa duniya gaba ɗaya kuma ya zo ya samu wannan kalma ta meladiya dalilin haka eh, ya ba shi tunanin cewa mai samu musulmi ba za mu fito da namu tunani ba akan wannan kamar yadda a kuka gaina faruwa a kaduna state a yau rufa'i gwamnan kaduna state gwamna ne musulmi gwamna ne wanda ya kamata a ce musulmin najeriya su yi alfahari da shi saboda dalilai guda biyu dalili na farko shi ne gwamna na farko a Najeriya wanda ya ga cewa ya kamata tun da yahudu suna da asabar kiristoci suna da lahadi kamata ya su ma musulmi a basu juma'a ya zama na rana ce da ba sa zuwa aiki za su tsaya su yi hikiman juma'a duk da mai ashimawi rahimahullah ya karhanta ma musulmi ya zauna ya ce yau juma'a don haka ba na aikin komi yau juma'a jingina cewa juma'a ba a aiki wannan musulunci ya kyamaci haka amma abin da ya shafi aikin gwamnati aiki ne mai tsarin tashi karfe uku na rana don haka zai cutatar da istidad na musulmi zuwa salatin juma'a maslan wankan juma'a da kuma zuwa juma'a cikin lokaci irin karfe goma sha ɗaya sha biyu zai zama an cutatar da wannan lokaci mai tsada ga musulmi don haka fitowa da wannan hukunci da wannan gwamna ya yi lashaka shakka duk da yana fuskantar ƙalubale daga waɗanda ba musulmi ba da kuma musulmi waɗanda ba su da arof ba su da ruhin addinin musulunci dole a gode mishi yanzu wannan hukunci na ashimawi ya tinkare matsala a namu zamani lokacin da mai ake ma ya rubuta wannan littafi babu irin wannan tsari na gamman sai dai tsari ne na zuwa gona wanda mutum na iya tasowa goma na sahi yana iya tasowa sha ɗaya ya kan dokar kowa tsari ne na shaguna wanda mutum na iya rufe shagon shi goma ko sha ɗaya ya cutatar da shi ko sha biyu wa hakada idan zamani ya zo da wata fuska to ana canza hukunci da canzawar zamani wannan magana lokacin da a sheka abubakar muhammad gumi ya yi ta ina ɗaya daga cikin waɗanda muka tinkare shi muna jin kurciyanmu da cewa kamar ya zo yana so ya canza shari'a amma lokacin da muka zo a gaban shi ya bari sai da muka gama maganganunmu da dalilai <clears throat> sai kawo mana. misalai masu yawa ce misali ka ɗauki asibiti ya ce asalin shari'ar musulunci ba a yi mace ta fita a gida ba sai da lalura ta gobara don ta cece rayuwarta ko kuma yunwa ko kuma za ta je neman magani ko kuma za ta je neman ilimi ya ce to yanzu idan mata ba su yi aikin gwamnati ba to haihuwa ta koma asibiti to wane ne zai yi musu jinya zai kware al'auransu ya sa hannu a al'auransu har ya cire musu jariri ko jaririya don a samu rayuwarsu to wannan gaskiya ya sa dukkan mu yi la'asa a haka ya ce hukuncin da Allah ya yi na waƙar na fi buyoti kunna hukunci ne da Allah ai ya ba da kama don ya ce wala tabarraji na tabarrujar jahiliyyar kola Ina ya ba da kafa wadda take ba da izini cewa in fitar ta zama tilas to a hake shari'a kuma ubangiji yakan bude shari'a shi yakan bar hukuncin shi open don me don wani hali idan ya kama na tilas ya zama na an samu damar da za a bari wani ya wani ya zama na mutum ya samu damar da zai amfani da wani uzuri ba tare da mutulakan ya saba ma shari'a ba don haka musulmi a dinga tura ma kiristoci postin na happy new year wannan is islam lokacin da muharram ya zo shari'a ma ba ta da ka yi buki saboda ɗaya ga muharram na hijirar musulunci ba a ba ka izini ka yi wani shirya wani buki wai don kalan da musulunci idan musulunci bai ba ka dama ka yi wani buki saboda wannan rana ba kamar yadda nss ke yi to kenan ba zai ba ka dama ka yi wani buki against january abinda ya samu ka kyale MSN su ci gaba saboda hikiman da ke ciki saboda hikiman da yake ciki shine MSN suna so su cusa ma musulmi jin muharram ɗaya ga sabuwar da musulunci a zukatansu don haka dole in kana so ka cire mutane daga wani abu mai illa zuwa ga wani abu mai kyau ta kuma kai hankali ba kuma za ka samu kurakurai amma ubangiji su jihana kuwa ta'ala yana duba niyyarka da kuma dalilinka wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da yasa ake amfani da muharram a gefen mss waɗanda ba a hana su bar su su ci gaba da yin kalanda ta hijira don su tallata ma mutane cewa wannan shi ne date na musulunci na biyu su kuma tusa eh, remembrance na tunowa da cewa yau ne ɗaya da muharram yana da kyau musulmi in ta zama tilas sai an yi amfani da kalandar miladiya kamar albashi da sauransu kamar da na retirement kamar yadda muka faɗa da sai ka yi ƙoƙari idan kana haddace dukkan watannin biyu ba tare da kai iyakacin ƙwaƙwalwanka januwari ko february ko disamba ka na musulmi wajibi ne ka yi kishin addini kuma ka yi kishin rayuwarka addini shine hijira ta kalandar musulunci kamar yadda aka faɗa har da cewa yau ne ashirin ga watan hijira hijira nan ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye sunanta umar bin khattab zamanin annabi babu wannan tsari a cikin shari'a amma saboda annabi zai bar duniya ya ce da su alaikum bi sunnati zai sanya wawul aqa wa sunnatin wala fadi rashidin wa sunnati madha wala fadi rashidi. Ah, don haka ba dole sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki ko wani aiki a cikin rayuwar shi ba akwai ayyukan da ya yi amince ko bai da rai abubakar umar usman ali radiyallahu anhu su zartar da wannan hukunci ko da shi bai yi ba yana da kyau ku lura su kuma allah ya ba shi garanti tun shina da rai cewa ba su warware hukuncin shi a abada duk abin da ya yi shi ne za su tabbaka amma kuma kwandishin da yanayi yana iya sa wani dalili ya sa bai da rai yanayi ya canza sallallahu alaihi wasallam bai yi hukunci ba yana da rai su sai su hukunta haka misali kiran sallah biyu ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana kiran sallah ɗaya ne a ranar juma'a amma bai taɓa yin magana cewa ya hana ba don haka usman bin affan ya ganin jama'a ta yi yawa kasuwanci ya yi yawa mutane na kala ga wajibinsu sai kirkiro kiran sallah na biyu ko kuma a ce na farko tun da dama ana yin na biyu lokacin da liman ya hau min bari. Usman bin Afan babu lasfika sa zamanin shi don haka masallaci eh, kasuwa ake zuwa a yi tsaye a yi kiran sallah a kasuwa inda sahabai suke kasuwanci ah, bayan usman bin affan zuwa umar abdulaziz zuwa khalifa halifofi sai suka canza ma wannan kiran sallah yanayi shi yana sa yi a kasuwa su kuma sai suka mai da shi a masallaci saboda an samu abinda zai sa a hau wani tudu a yi kira duk wanda ke cikin gari har kasuwa ya jiya kuma na mu zamani sai aka samu lasfika don haka mutane idan babu da ake ce mishi usulul fiqh usulul fiqh usul ma'rifatu dare ba ana so mutum ya karanta ƙwa'ani kaɗai ba ko ya karanta hadisa a nan sallallahu alaihi wasallam akwai buƙatar idan yana fahimta usulin fiqh menene asalin dalilin da yasa aka yi kaza kamar misali mai taimama a hadari rahimahullah ya ce wa man sallah bi ya wudu'i anidan fa huwa kafirun wanda duk ya sallah da wani alwala ita ce taimama da gangan kafire ne to me zai sa kawai don mutum ya yi sallah ta taimama ya zama kafire ba dalili don haka sai malaman usulul fiqh suka shiga binciken kwakwaf me yasa mai ahadari wannan hukunci sallah kurin da a sallah kuma cikakkiya ba da alwala ba mutum ya zama kahiri sai suka gano abin da ya kahirta shi shine shi ya halatta yin sallah da gangan halat haka ya ɗauke ta ya ɗauke ta ai halal ne a yi sallah ba da alwala ba ko da babu lalura in ka yi ba kai da ke ba sai ya auna da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da salata liman lawon wudu ala babu sallah ga wanda bai yi alwala ba ga wanda cikin qur'ani kuma na sha ita kuntun ila salati fasilu wajen hakun aya kenan ya ƙaryata aya ya ƙaryata hadisi ya yi jayayya da aya ya yi jayayya da hadisi nan da aka samu mayyacewa ya zama kagiri kun ga in babu usulul fiqhi sai a yi mamaki kwarai da gaske don haka akwai hukunce hukunce da yawa kamar firi hudu ba wanga wa'azi da muke kafin liman la asali lahu din. bai da asali a cikin addini annabi zamanin shi ba a firi hudu ba zamanin umar bin abubakar radiyallahu anhu umar bin hattab Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ba a fili hudu ba. Me yasa izala ta sunnan ta fili hudu ba? Wa in kana fi duwalin duniya kulliha la taje. Duk duniya kafin a kafa izala, duniya ma gabaki ɗayanta. Ba a yin fili hudu ba. ba a yi Saudiya, ba a yi Yaman, ba a yi Bisra, ba a yi Amerika, ba a yi ingila ba a yi ko'ina a faɗin duniya hatta hatta walau fi nigeria babu a ba a yi hudu ba a cikin nigeria amma da aka kafa ƙungiyar jama'a ta izalin tilbiliya wai kamata sunna sai ta fito da abu biyu wanda ba a saba da shi ba a cikin asalin shari'a ba ka iya kuma halatta shi dole sai وصول الفقه وصول معرفة الدليل أولا بنجد يا بام أمرني مي وعدي وذكر بالقرآن من يخاف وإيه قرآن ياتي وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ماذا بالمعروف وينحون عن المنكر الآية duk waɗannan ayoyi da yawa ta hadisai masu ba su da iyaka sun ba mu umarni na mai wa'azi mutulakan cewa dai aka yi mai wa'azi wuri ɗaya ne aka ce inna zikira ba zakir inna fa'atin zikira akwai inda ba a yi daga yi wa'azi ba ba ka zuwa gidan giya ana kiɗe-kiɗe ana yi. ko ka ce mutane na zikiri suna maulidi ka ce wa'adin izala za ka yi musu kaga ba wa'adi za ka yi ba inda ma kana so ka haddasa wata fitina ne to amma babu wani bagire da Qur'ani ya ce mana a kai can canza ayin wa'azi don haka kenan a asalin usulin taqiyi babu ruwan mu annabi yayi wa'azi na fili hudu ba sahabbai sun yi ko ba su yi ba umarninsu na asali ɗaya shi ne a yi wa'azi don haka Salimin bin abi talibin ya yi wa'azi a makabarta yana kiran mutanen ƙudur ya ahalin diyar ya kaza ya kaza ya da kaza al'amwalu kusiman والدياركم قد قسمت ونساؤكم أزواجكم تزوجن بغيركم ya ku mutanen kaburbura kuma ba su yake yin wa'azi ba yana yin wa'azi ne gawa ga jama'a da suka zo salatul jana'a amma ya fuskanci mutanen kaburbura ya ku mutanen kaburbura mata da kuka bari duniya ba an wasu sun aure su gidajenku an ma shi an rabe shi wasu na ciki yanzu dukiyanku duk an rarrabe ta ba ku da komai yanzu wanda shi an labarin duniya da za mu bako domin akwai wani labari kuko na cikin kaburbura da kuke da shi ku ba mu amsa, menene ke kaburbura shiru sai ya ce wa mutane ku sau isma'u famu ne, ku saurara kuma ku fahimce ni faɗi unar jawab da suna samun ikon su ba da ansa la qalu inna khayra dadi taqwa da alfa ɗaya ce za su ba su ce muna mafi alkhairin guzuri a duniya gaba ɗaya dukiya ce gidaje ne motoci menene kuɗaɗe ne wallahi mafi alkhairi ga abin da ya kamata mutum ya halaji a rayuwar ta duniya shine aikin tsoron Allah kun gani ba annabi bai zo makabarta a aiki mashi gashi yi. don a ba ku dama da inda mustami'i na mutane yake akwai wurin kusa ba wuri ne na faɗa ba ba wuri ne na hayaniya ba ku tunatar da mutane islam wannan shi na cikin dalili wa'azi wurin walima ko da yake shi yana da wani ɗan akaru mara ƙarfi amma dai yana iya zama madogara ga yin wa'azi a wurin walima shi ne auren zainab bintu jahashi zainab ana da labarin tarihi ta suratu ahada ranar aurenta annabi ya kiri walima amma menene yayi alaihi salatu wassalam diyafa abinci ya shirya don mutane su zo su ci ya kuma ƙara tabbatar musu da cewa ya auri zainab amma auren ba duniya aka yi ba sama aka yi shi fadar ubangiji shi ma bai halarci daurin auren ba sako aka aiko mishi an daura mishi aure sadaki da komi Allah ya biya saboda kawai halar. saboda haka in kun diba sahabbai sun cika gidan annabi sallallahu alaihi wasallam don a gama abinci a ɗebo a basu ana dahuwa mata na dahuwa mace tana dahuwan abinci jikinta zai bayyana ko hannuwanta ko wani sashe na kafafunta ko jikinta wurin tukin tuwo wurin kai kawo wurin juyawa bayanta da kuma cikin gidanta ne don haka yasa Allah ya ko a ce mishi yace musu da Allah su fita Amma an ci abincin a fita kai shiga gidan ma ka komai sai an nemi izini ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyatan nabiy illa an yu'zana lakum ila ma la ila fa'alan ghayra nadirina ولكن إذا فهمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ذلكم يؤذ ماذا نبي صلى الله عليه min ويستحي منكم الآية من سورة أحداث saboda haka aka wace su a wannan ranar ne a annabi ya karanta musu aya cewa ga abin da Allah ya aiko gaya muku wurin walima ya karanta aya ba a ce tun da bid'a ne ba a bari a tashi har a koma masallaci sannan ya karanta aya bal mu ba sharatan da saukanta ya taho ya karanta musu sai muka laɗe ga wannan sai kuma waliman a abi mu'aidirin ukubatu bini mu'aidirin a suratul furqan shi kuma akwai ayoyin shi a suratul ma'ada suratul furqan shi ko a daidai lokacin nan ne wani kahiri ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ana kiran shi ubat bin mu'aydirin ya gayyace shi walima da annabi ya je ya karbi walima alaihi salatu sai ya kishin abinci gashi zaune ga liyafa ta kasaita ta mai arziki amma sai ya kishi amma gashi ya zo amma bai ci ba bai ci ba sahabbai na ci kowa ya kishi balarabe abin kunya ne shirya abinci kira ka lokaci ba ka ci abin kunya ne gare shi shi yasa shari'a a muftasar aka ce in kana da azumi a baki sai aka kira ka walima in azumin na nan tsawwaɗi ne an baka dama ka kare shi alhali karya tsawwaɗi da gangan a sau ba daidai ba ne amma dai in walima ce aka kira ka ka zo kuma ka zo alhali kana azumi ka tsawo na nafila ka karye shi ka ci abinci don wanda ya kire ka ya ji daɗi ka ci abinci mu da ma abin da ya kashe mu ya kashe ƙasanmu ya kashe arzikinmu ya gada mana da talauci ba a ci cikin dukiyarmu kowa yana fatan arzikin shi ya zama hici shi ɗai da iyali wannan shi yasa talauci ya shiga cikinmu kamar yadda sace da ya gabata mun karanta hadisin ya bin adam anti kunti ilai ya dan adam kai ka ciyar da wani ni kuma in ciyar da kai ne ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka mafi yawan talaucin mu ba na talaucin mu ba na asali bane ruwa ce ake take tare da mu ka ɗauki wannan masallaci na juma'a da yawa ko wanda za su zauna daga helande daga botomo daga ga mai dawa su zo daga kwararo su zo da kwaido su zo daga auge eh, kasuwa ce ta kawo su ko ne wasu dai suna so su shigo su yi juma'a su koma ƙauyensu ta taɓa ganin wani yayo kula biyu kula ɗaya ta abinci ya kawo nan ya ajiye da robobi ce da Allah baki da suka zo wurin daga abinci ka taɓa gani na rantse da Allah in ƙasar Saudiya ne ba zai yi mota za a ciko da abinci har da 'yan gida za su samu su ci abinci yaushe ka wani ya biyo layi ran jima'a yana goga muku turare da hannu da Allah ku faɗi gaskiya sannan yaushe rabon ka iske wani gate ya ciko da dabino kuna fitowa ana baku kuna ɗiba kuna baku guda ka mushkilan talaucin mu Allah sabab mu ne muke sabbaba talaucin mu mu ne muke sabbaba gaba da kiyayya da take tsakankanin mu da juna saboda asalin shari'a ba ta da tasiri a zukata yanzu ma in kana so ka kiri wa'azi mutane su zo su saurara sai ka yi musu dubara ka ce ga wani malami daga mai duguri ya taho sai su sai su taho saboda su ga malamin nan na mai duburi da jimiya na dai amma in ka ɗauko musu Suleiman ba ko Dr. Amir Ibrahim a kawai da Allah Amir na Allah in gaya mu akwai sako da mata suka aiko na ce da Allah ya lokaci yayi muna da wa'azi a dauran aure masha Allah wallahi aiko mana suka yi wata makarantar islamiyya a rubutu suka ce in dai wani da wani na za su yi mahadara ga da farfesa mahmud ke gayyata wa Allah ka koma gayyata ba su su yi zaman su yi karatu mutum ɗan garin mu kuma saboda shi da a sabuwar makaranta kaga suna kilimin shi ɗan garin suna idan suna gani ne wannan yaro yaro haka a gani saboda haka addini babu ruwanka da mai gabatar da addini me yake fitowa shi ne ya dame ka ya fitar da ayar ƙur'ani ne ya fitar da hadisi ne ya fitar da asarar magabata kai abin da kake nema ke ba shaksiya na liman ba shaksiya na malami ba in ka koma tunanin masoyinka cikin malamai a babin shari'a tafin ga bauta ta shiga dole babu ruwanka ko ɗan dariƙa ne zo yana gabatar maka da dalilai dalilan da sun tabbata daga annabi kai abin da kake nema ke la yuzal alim bil batili al haqq maqbulin wa in min jahili kai iya ka gaskiya ce kake farauta ka samu babu ruwanka da kana gaba da wannan mutum yana kauna ce ban kauna ce dalili ne hati Hadu burhanakum in kuntum sadiqin kai abin da ya dame ka ke da ka kauce mawun da tsari ka koma ma addini bangaren muhabba wa karahiyya ka riga ka bar tsarin annabi sallallahu alaihi don haka yana sauraron yahudu in ya ji gaskiya yake cewa yayi eh, abin da kuka wadi gaskiya ne amma ku ba ku da gaskiya masala ina ta tafiya da su a haka don haka yau muna da ɗaurin 'ya'yan Sheikh Baladanka amma masallaci na gabas ga Kanta College don haka ƙarfe biyu zuwa biyu kila da kwata za a yi auren nan na haka in mun gama jima'a nan za mu ɗaura auren waɗanda aka kawo za mu same su can sai za mu taƙaita a nan Allah ya sa 2022 ta zama mana alhaye. ga addininmu ga rayuwarmu ga dukiyarmu mu kuma shekaran mace ta mutuwa Allah ya sa mu cika da kalmar shahada Allah ya ba mu cika da imani Allahu a'lam sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi